Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnu Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da benta Suleiman S. Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi. A yau ranar Alhamis 28 ga watan Afrilu na shekarar 2022. cikin shirin za ku cewa gidauniyar sanda san da ke kano ta himmatu wajen tallafa tare da karfafawa matasa gwiwa hanyar ba su damar cimma burinsu na rayuwa. Haka kuma za ku ji cewa wasu matasan Najeriya sun sha alwashin ɗinkin rabuwar kawuna tsakanin manyan addinai da ƙabilu a ƙasar. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaimun bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kama muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Ghana albarkacin watan Ramadan kuwa za mu ji darasin da za mu koya ko muke koya. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Yero. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen Poland da Bulgaria a yau Laraba matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arziki da ke da nasaba da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. rasha ta buƙaci ƙasashen turai waɗanda yawancinsu ke dogara ga rasha wajen samun kaso mai yawa na makamashi da suke amfani da shi su biya kuɗin iskar gas a rubul kuɗin ƙasar rasha gosprom ya faɗa jiya Laraba cewa Poland da Bulgaria ba su yi haka ba, don haka za a dakatar da samar da iskar gas ɗin da suke samarwa kamfanin na Gazprom ya ce wasu masu sayan iskar gas guda hudu da ba a bayyana sunayensu ba sun biya kasar Rasha kuɗi a rubble kuma kamfanoni goma na Turai sun kirkiro asusun rubble don biyan gas da kuɗin kasar Rasha, in ji jaridar Bloomberg. hukumomin sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin sudan da suka fito fili daga gidan yari in ji lauyoyi a jiya laraba wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo karshen rikicin siyasar kasar kasar sudan ta fada cikin rudani tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan oktoba da ya gabata inda suka kara kaimi ga gajeren lokaci zuwa ga demokradiyya bayan shafe shekaru talatin na mulkin danniya da tsohon shugaban kasar omar albashir ya yi an cire albashir da gwamnatin gwamnatinsa Faransa da ke samun goyon bayan Islama a wani borin jama'a a watan Afrilun 2019. An sako Khalid Umar tsohon ministan harkokin majalisar ministocin kasar da yammacin jiya talata sannan Muhammad Alfaki Suleiman wanda tsohon mamba ne a majalisar mulkin kasar ya fito daga wani gidan yari da ke babban birnin Khartoum a ranar Laraba in ji tawagar tsaron tasu. basussukan da kasar sin ke baiwa gwamnatocin kasashen afirka ya ragu da fiye da kashi uku cikin hudu a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata masu bincike sun gano cewa tare da sabbin alkawuran lamuni a shekarar 2020 a mafi karancin shekaru a cikin shekaru sha shida hakan na iya kasancewa saboda masu ba da lamuni da kasar sin suna yin taka tsantsan tun farkon barkewar cutar tare da mai da hankali kan abubuwa da suka shafi cikin gida da kuma yadda kasashen afirka ba sa son karɓar bashi in ji binciken da cibiyar manufofin raya duniya ta jam'iyyar boston ya gudanar bashin da kasar sin ke bayarwa ya ragu a shekarar 2020 zuwa dala biliyan 1.9 bisa ga abin da binciken da aka fitar a wannan makon ya nuna tare da sabbin alkawuran lamuni guda goma sha ɗaya kawai idan aka kwatanta da lamuni 32 da aka sanya hannu a cikin 2019 na kimanin dala biliyan 8.2 Rahoton ya ce yayin da annobar ke ci gaba da yin barna a harkokin rayuwa a cikin kasar Sin da kuma matsayin basussukan da wasu kasashen Afirka ke da shi. Ana sa ran za a sauya nau'o'in ba da kuɗaɗe da hanyoyin samar da kudade da Sin za ta baiwa Afirka a nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC. To na jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda gidauniyar sanda traida da ke Kano wadda ke fafutukar kirkiro sana'o'i da guraben aiki ga matasa a fannoni daban-daban. Ta himmatu wajen tallafawa tare da ƙarfafawa matasa gwiwa masu ƙwazo da hikima don su cimma burinsa na rayuwa bangarorin kasuwanci ko fasaha kirkire-kirkire. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Gidauniyar ta Sanda Trader da aka kafa a shekara ta 2020 na aikace-aikacen zaburar da matasa da mata a gidajensu na aure su rungumi sana'o'in hannu da shiga harkokin cinikayyar kayayyakin amfanin gida na masarufi da kuma yin amfani da fasaha wajen samarwa ko kuma kirkiro da abubuwa da za su karfafa tattalin arzikin iyali galibin aikace-aikacen gidauniyar na gudana ne bisa tafarkin manhajar zamani ta kafar sadarwa ta intanet domin tafiya tare da zamani kamar yadda manajan gidauniyar abdulkadir nuhu aminu ke faɗi. wanda muke amfani da manhaja ta zamani muna son mu bawa su matasa dama su fito da hazaƙar su mu taimaka musu su cimma burinsu na rayuwa sannan kuma mu taimaka musu wajen ba su jari su samu abubuwan da za su yi don su dogara da kansu ya ba wa matasa aiki kusa sama da ɗari wanda akwai fannoni daban-daban akwai bangaren direba akwai bangaren ruwan gida wanda muna kaiwa ruwa gida-gida da sauransu amma muna amfani da ƙananan motoci 'yan kurkurori da kuma manya burin mu shine mu samar da aiki ga matasa saboda muna da mutane masu hazaka. Domin zakulo matasa masu hazaka a fannin fasahar kirkirar waka da rera ta gidauniyar ta shirya wata gasa a makon nan a tsakanin matasa fasihan waka tare da tanadin kyauta ga na ɗaya zuwa na uku. Gasa ce wadda muka sa na farko zai ci miliyan ɗaya, na biyu zai ci dubu ɗari biyar, na uku zai ci dubu ɗari biyu da hamsin. Sannan kuma gasar da muka sa ba wai mun tsaya da ita ba ne yanzu. So muke bayan an gama wannan kafin nan da babbar sallah za mu sake fitar da wata wanda za mu ga da kuma abin da za mu sa wanda mutane za su zo su shiga su ba da gudunmuwa kuma su nuna hazaƙa su wanda kuma za mu taimaka musu. Matashi Abbas Ahmed ne ya yi zakara a gasar wadda ta mai da hankali akan fasahar wakar tallan sana'o'i kayayyakin cinikayya da harkokin kasuwanci. sauki ya zo kusa ga mata masu sansana'a sanda uwar gida, kasuwa a cikin gida. sanda uwar gida muke ba da jari har gida gida matan gida zo da wuri a sanda kuna da guri mahaifiyar abbas wanda ta ce maraya ne wanda kuma ya samu naira miliyan guda bayan ya lashe gasar ta bayyana farin ciki. Wallahi ladi ne ke ji sosai don gaskiya ka san yaro idan ya tashi ya nuna ga abin da yake so a zamani da muke ciki yanzu dadinta ka goya mishi baya ka ba shi karfin goya inda zai yi abu ka ji dadi saboda ya fi zama banza to wallahi da ya zai bani labarin shiga abin da yake so ya shiga wallahi na ce mishi ubangiji Allah ya taimake ka Allah ya baka sa'a baya ga zafarar da matasa su rungumi aƙidar neman na kai ta hanyar amfani da fasahar su irin wannan gasa ka iya kawar da hankulan matasan shiga cikin ayarin ɓata gari da ke rura wutar kalubalen tsaro a najeriya mahmud ibrahim kwari miliyar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga binta ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya yakin rasha da ukraine ke shiga wata na uku tambayoyi sun taso kan ko za a iya sasantawa da shugaban rasha vladimir putin Kenneth Dakleva likitan kwakwalwa wanda a baya ya yi aiki tare da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya yi watsi da duk wani hasashe cewa Putin ba shi da kwanciyar hankali don haka ba zai yiwu a magance shi ba ba mahaukaci ba ne yana wasa da hankalin mutane kuma a tunaninsa ya san ainihin abin da yake yi in ji Dakleva shi mutum ne mai hazaka haziki kuma mara tausayi da dadewa shugaba wanda yanzu ya shafe fiye da shekaru 22 kan mulki da clava wani babban jami'i a gidauniyar george hw bush mai kula da dangantakar amurka da sin da ke texas ya karanci tsohon jami'in leƙen asirin rasha tsawon shekaru 20 ya bayyana putin a matsayin mai tunani ɗaya tilo mai juriya ƙwararren mai wasa da hankalin mutane kuma mai tsananin mai da hankali kan duk inda ya sa gaba saboda horon da ya yi a matsayin jami'in kgb Dr. Anthony Fauci ya ba da wani sabon bayani mai kyau game da halin da ake ciki yanzu dangane da batun coronavirus a Amurka. Yana mai cewa kasar ta fita daga yanayin annobar corona idan ana batun sabbin masu kamuwa da cutar da kwantar da mutane a asibiti da kuma mace-mace kuma da alama cutar ta COVID-19 ta zama cuta da mutane za su ci gaba da rayuwa da ita a waɗansu wurare Fauci babban kwararre kan cututtuka na kasar ya faɗa a shirin talabijin na PBS News Hour a ranar Talata cewa coronavirus ta kasance annoba ga yawancin duniya. Barazanar bata kare a Amurka ba, in ji shi yana mai cewa yana magana ne game da mafi munin yanayin cutar. Wato ba mu da sabbin masu kamuwa da cutar guda dubu ɗari tara a rana da dubun dubatar mutane da ake kwantarwa a asibitoci da dubun dubatan mace-mace yanzu abin ya ragu, in ji shi. Sai dai a hirar shi da jaridar The Washington Post jiya Laraba. Fauci ya yi kamar yana kokarin fayyace kalaman nasa na farko. Yana mai cewa ba kamar lokacin da ake cikin yanayin bala'in annoba ba. A lokacin da aka fuskanci munanan yanayin hunturu na Omicron yana bayani ne kan yanayin da coronavirus za ta zama cuta da za a ci gaba da rayuwa da ita. Fauci ya faɗa wa jaridar Washington Post cewa duniya har yanzu tana cikin yanayin annoba. Babu shakka game da hakan. Kada wani ya sami wani mummunar fassara akan hakan har yanzu muna fama da annoba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. duk da cewa alƙaliman diga sun yi nuni da yadda aka sarin gwamnatoci a matakai daban-daban ba sa ba wa matasa a najeriya haƙoƙinsu a ɓangaren ilimi da ci gaba da ingantacciyar rayuwa har ma da shigar da su fagen siyasa don a dama da su matasan sun ce lokaci yayi da za su haɗa kai domin haɗa kan 'yan ƙasa ba tare da la'akari da inda suka fito ko addini ko ma ƙabila ba daga abuja wakilin mahalima abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton Matasa 'yan kabilu addinai da ma jam'iyyun siyasa daban-daban sun haɗu ne a wani taron tattaunawa da juna tare da liyafar cin abincin buɗe baki wanda suka yi wa lakabi da Interfaith Dialogue a Turanci a birnin tarayya Abuja. Gwamnan matasan ne sun tattauna batutuwa da dama kama daga rikice-rikicen addini da kabilanci, matsalolin tsaro ko maɗar tattalin arziki kuma baya a ɓangaren ilimi da dai sauransu. Jagoran taron kuma shugaban gidauniyar Amin wato Amir Lukman ya bayyana makasudin shirya shi. ne saboda shirya wani taro da muka saba yi shekara da shekaru kuma dalilin wannan taro shine muna hada musulmi da krista a zuwa a hadu musamman matasa da shugabannin matasa a hadu a sha ruwa tare wannan watan na azumi sannan kuma mu tattauna akan abubuwan da zai kawo mana cigaba tsakanin mu fahimci cewa addini ba zai hana mu nemo wa kasar mu cigaba ba. A cikin mahalarta taron akwai waɗanda suka yi magana akan hada kan matasa don samun mafita ga matsalolin da suka addabi Najeriya. Sunana Muhammad Kadadin Suleiman ni ne shugaban matasa na kasa na jam'iyyar pdp to dalilin fitowa da ni shine akwai aminin mu matashi dan uwanmu jajirtacce mai kwazo da ya gayyace mu wannan taro na shan ruwa wanda ya hada da dukkanin matasa da suka fito daga dukkan sassan kasa saboda haɗin kai domin dalili a halin da ake ciki najeriya na rabuwan kai ba shi yasa muka zo don mu zauna mu taimaki kanmu mu taimaki yadda za a yi mu dinke ƙasar nan a bangaren rarraba kawunan 'yan kasa don manufar siyasa ga karin bayani sunana muhammad awal musa ni ne national youth leader na nnpp mun zo wani taro ne mai mahimmanci ma'ana haɗa addinai dan saboda addini yana daga cikin babban abun da 'yan siyasa suke amfani da shi suna raba kawunan jama'a wanda shine wasu daga cikin yara matasa masu hazaka irin mu su ga ya dace cewa su zo su haɗa kawunan mutane da kristoci da musulmai ya za a kawo karshen wannan rikice-rikice tsakanin addinai guda biyu. sunana abdulhamid umar muhammad ni ne zo na lida na apc yau na fito na taya 'yan uwana matasa wannan taro na shan ruwa na haɗin kai tsakanin jam'iyyu kuma wannan abu ne na farin ciki saboda ba taɓa yi ba haɗuwa kan jam'iyyu mabambanta a waje ɗaya to wannan yana nufin unity tsakanin matasanmu na wannan lokaci kaga siyasa kenan an ɗauko sabon taro wanda shi dama gaba ɗaya matsalar mu bai wuce matsala ta rarrabuwar kai ba ni ne shugaban matasan jam'iyyar apc mai mulki kuma na yi matukar farin cikin kasancewa a wannan muhimmin taro na haɗa kawunan mu my name is Dayo Israel the national leader of the All Progressive Congress I've come to celebrate my colleagues other young young Nigerians from different parties put together by the Amin Foundation. The reality is this country belongs to all of us and we have to take responsibility. Wannan taro wani shiri ne na farkar da matasan Najeriya da ma Afirka baki daya su dauki nauyin neman ci gaban kai inji ambassador Efe Kure shugaban kungiyar matasan Afirka. I'm inspired by Hamim uh, initiative of uh, the Interfaith program which is one thing we need in our nation today. There is a call to responsibility and we need sound for all Nigerians and Africans to come together. Ko menene fatan matasan a game da babban zaben shekarar 2023? Fata na shine mu samu shugaba na gari wanda zai hada kan Najeriya, wanda zai magani rashin tsaro, wanda zai farfado da tattalin arzikin Najeriya, kuma wanda zai farfado da harkan ilimi saboda harkan ilimi tana daya daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yanzu. A Najeriya ana ganin shekarun matasa ya fara ne daga 18 zuwa 29 bisa ga sabuwar manufar matasa ta shekarar 2019 sai dai a bisa yarjejeniyar matasan nahiyar Afirka sashi na uku ta amince da cewa matasa sun kunshi mutane da ke da shekaru tsakanin sha zuwa talatin da biyar Lima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrahman to kafin mu ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. To shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. A koda yaushe kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo domin jin wannan shirin ta adireshin mu na voa hausa voahausa.com yanzu haka anan birnin Washington DC. Agogon muna cewa karfi uku da minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. suna Sunana Sule Mumuni Barma. shirin na kasa na wannan mako zai mai da hankali akan makomar 'ya'yan nakasassu musamman batun ilimi da tarbiyya rashin kwakwarar madogara a wajen waɗannan mutane ya sa galibin 'ya'yansu ke gara lamba a maimakon a same su a ajin makaranta lura da yadda wannan al'amari ka iya mai da hannun agogo baya a yunkurin da gwamnatoci da ƙungiyoyi suka sa gaba don cire bara daga zuciyoyin nakasassu ya sa wata kungiya mai zaman kanta ong ceton almajirai ta gudanar da ayyukan faɗakarwa a wata unguwar nakasassu da ke birnin yamai na jamhuriyar niger domin jan hankula Haisha Acha Kandama Gidigir ita ce mataimakiyar shugabar wannan kungiya. A ciki akwai samari masu shekara 20, sha biyar da 'yan mata masu shekara 20 haka ko sha biyar su ma suna zamne suna harkan baran nan bai da kyau. Saboda shine mu ONG ceto almazi muna neman taimako a kama mana don mu koya ma yaran na sa su lakol su yi karatun lakol kuma da muhammadiya kuma a koya musu aiki. Fitoto mu da ministrorin mu su taimaka mu kama ma mutanen nan da mu huda su cikin wannan wahalar da suke ciki barin nan da suke ciki. Batun tsaftar muhalli wani bangare ne na gargaɗin da aka yi wa nakasassu a yayin wannan haɗuwa kamar yadda za a ji daga Hajiya Mangu Abdulsalam Amada Bashar. Bisa yara ƙanana namiji ba shi bai ke kula ma yaro mace take kulawa. wannan inda kuke kina wurin wannan akwai larura akwai wani tsutsa akwai wani karhe akwai kaya yaran nan kanana dan allah a tausaya musu a rika sa musu wanduna a jikinsu a ringa tausaya musu ana sa musu dan wandonsu da dan takalminsu kuma wurin wannan da kuke mahallin da kuke zamnawa ya kamata ku dan shashare wurin addini ma ya ce wuri mai tsafta ya yi kyau dama allah bai yin kowa daidai amma gwalgwadon inda allah ya sa kuna raye kuna ci kuna sha kenan ku tsaftace wurin naku yaran kuma ku tausaya musu To da yake jawabi a madadin makafin birnin mai sarkin makafi Malam Haruna Makaho ya yi amfani da wannan dama don neman jarin da zai ba mutanensa damar soma gudanar da sana'o'in da suka koya. Wanda kuma ke ɗaya daga cikin manyan hanyoyin yaƙi da sana'ar bara. Ni na Haruna Musa sarkin makafi na Ruth Bilinge kuma mataimakin firizidan na gajiyayyu gaba ɗaya na Eh don haka kenan yau mun ji daɗi da kuka ziyarto mu. kuka zaka kuka kawo mana ziyara kuma kuka kawo mana abin da za mu samu maɗan dawa ma ya ga sallah ONG ceton almajirai mun gode mata Allah ya biya munan muna da kamar gurfuma guda uku muna da gurfuma niyya muna da gurfuma na gode muna da gurfuma a kama mana eh ta farko muna da gurfuma niyya ta sashen maza na makahi ita ta kawtana da niya yaƙi da harkar barace-barace na biyu muna da gurfuma a kama muna ta guragu ita ko ce a kama muna mu hita da harkar bara nan mu ba mu bukatar bara na uku muna da gurfuma na gode ta mata namu eh suka ce sun gode da Allah ya yi su an kuma suna fatan eh godiya ta ci gaba har samu kungiyoyi wanda za su kama musu masu hita da harka barace barace gurfuma na gode gurfuma niya yaƙi da barace barace gurfuma a kama muna mu hitar cikin bara wallahi mu nan cikin akwai wanda suka iya aiki hannu akwai mata wanda suka iya samuni akwai wanda suka iya saki sakin kujeru ruga sun sauran su gani muna da yaran masu lakwal kamar yaran mu hakan ga yanzu ni ina iya in zamu hita wurin mara namu ko yaran mu su lakwal to akwai yara waɗanda ke zakkuwa waɗanda matan na ka zakkuwa su hakan ga su ba su lakwal ko yaran namu sun ta tafi su tana da wannan wurin sai su dawo to shi na muka so muna fatan Allah ya sa mu samu wata ONG wanda za ta ɗaukar mana nauyin yaran nan a ce a kai su wata makaranta tunda sunan ga hannunmu wallahi yaran ba su karatu wallahi ga hannu tunda yanzu kamar baran nan da gani eh, lahiyayi masu ƙarfi sun yi ƙarfin magana shi na muka fata mu makahi da guragu mu sha mu kan mu lahiya mu samu da zamu yi mu zama to zamu bai yiwa gare mu tunda yanzu yan ka ɗauka cikin azumin gai yalla ku ne an na farko a kama taimako wurin ga ni ba gani yaran da a gare mu da mata da maza wurin ga kenan in ba agaji ko an ce za a barin bara hira ce ake yi amma in ga agaji da ran da ta kowa kama sana'a ana iya bai. ku nawa ne anan nan muna iya kai kamar tsakanin maza da yara da mata muna iya kai ɗari biyar da wani abu muna fatan Allah ya sa kungiyoyi shi saurara mana su ziyarto mutane wurin kuna ganin wada wurin namu yake ga mu dai ga mu dai da Allah ya mu ka san da Allah ya mu to hakan na kike zama alhamdulillah mun gode ma Allah muna da jama'a wurin kwarai da gaskewa wallahi muna da jama'a kungiyoyi masu zaman kansu suwa Allah suwa annabi su zamu na to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin sarkin makafi haruna makaho da shugabannin kungiyar ong ceton almajirai hajiya aisha yahaya da hajiya mangu abdulsalam da hajiya accakan da magidigir ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. To Madalla, a gaida Malasli, yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan Ghana. tarayyar afirka au ya kamata ta jagoranci ajandar afirka na samar da kuɗin bai ɗaya dr koda ne ya faɗi haka kuma jaridar daniel times ta ruwaito labarin jaridar ta ce dr chris Koda, shugaban solomon investment ghana limited ya yi kira ga kungiyar haɗin kan afirka au da ta jagoranci shirin daukan kudin bai daya na afirka accc agenda yana faɗan cewar samar da kuɗi daya. na nufin karfin tattalin arziki da yake magana akan tabbatar da bukatan kudin bai ɗaya na afirka wadda ke tare da albarkatu masu iri-iri ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito an duba lafiyan sama da tsofaffi guda 300 a akaci ta arewa jaridar ta ce an duba lafiyar sama da tsofaffi guda ɗari uku daga unguwanni daban-daban cikin gundumar akace ta arewa tare da duban irin cututtuka daban-daban da ke tare da wasu su a babban birnin garin da ake cewa agbatakpa waɗanda aka gano da muhimmin cututtuka wato cututtuka masu tsanani ana tura su zuwa asibiti don ƙara ci gaba da duban lafiyarsu. tikitin bawumiya da alan turmantin ne kaɗai hanyar ɗauka a babban zaɓen shekara ta 2024 na nakomiya ya faɗa wa mambobin jam'iyyar npp kuma jaridar daily graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani mamban sadarsuwa na jam'iyyar da ke mulki new patriotic party na nakomiya ya faɗa cewa tiketin bawumiya alancir mante shine tabbataccen hanya wa jam'iyyar npp a babban zaben shekara ta 2024 tahir yake cewar mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumia da ministan uh, trader da masana'antu alancar manten su ne mutum biyu raken da za su gaji shugaba na na kwa a kufa ado muka iso karshe sharhin jaridun na radwan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan la, Wani irin darasi wannan wata Ramadan yake da shi bismillahir rahmanir rahim alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana muhammad kabir adam daga nan babban masallacin juma'a na abuja masu hannu da shuni su sani wata mai alfarma watan samun aljanna watan taimakon al'umma wata na yafiya da kuma yin alfarma ga mutane Arwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kasancewa mutumin kirki mai yawan kyauta amma duk da haka idan watan azumin ramadana ya zo yakan ƙara yawan kyaututtuka da yake yi yakan ninka su saboda marasa shi su samu cewa eh lalle a yanzu kam akwai bambanci an shigo wani irin wata wanda ke ɗauke da tarin rahma da jin kai ga bayan Allah to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita yin kyaututtuka yana kuma jawo hankulan sahabbansa suma su yawaita yin kyaututtuka akan haka nima ina kiran 'yan uwa masu hannu da shuni su yi maza maza su taho da dukiyoyin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su su kawo wa bayan Allah ɗauki ta hanyar taimaka musu da abubuwa kamar abinci da daidai irin abubuwan da zai kyautata rayuwar ɗan adam musulunci yana kiran mutane su aikata wannan a cikin wannan wata mai alfarma akan haka ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama habbai suka kai kuka gare shi cewa ya rasulullah mun lura fa masu dukiya suke da lada saboda suna salloli kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi amma fa su suna kuma samun wani tarin lada ta hanyar taimakawa 'yan uwa da suke yi da dukiyoyinsu to don haka annabi salama daga ƙarshe ya ce to ku yi haƙuri wannan haka yake allah maɗaukakin sarki yana yi wa mutane baiwa iri daban-daban to allah ya saka da alkhairi kafin mu kai ga mu na gaba ga wannan saƙon Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. Zuwa takaitattun labaran na duniya, hukumomin Sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin Sudan a jiya Laraba wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen Poland da Bulgaria. Matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arzikin da ke na saba da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. basussuka da kasar sin ke baiwa gwamnatocin kasashen afirka ya ragu da fiye da kashi uku cikin hudu a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata To ma'adalla a gaishe ki masu raro a nan maka karshen shirin nama na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku josu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za kuma iziyar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin binta suleiman yeru da ta na gabatarwa sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr john Kamin ni sarfil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum